Masu kallon mu barkanku da zuwa shafin mu na Muradi TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe. Kuna kallon Kannywood update ne a shafin mu na Muradi TV wanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin a shi shafin namu na Muradi TV su ne Haske 247. Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa. a waya ka ko a wayarki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu kamar kullum za mu fara da godiya ga mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na maradi tv tsofaffi da sababbi daga kasashe daban-daban maradi tv na godiya da fatan alkhairi a gare ku a ci gaba da subscribe shahararren dan wasan hausan na mustapha na bariska ma abocin barkanci a fina-finan hausa magoyin bayan abba gida gida a jam'iyyar pdp sun yi kacibis da zababben gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje na jam'iyyar apc a ƙasa mai tsarki inda suka ɗauka hotuna aka yi wasa aka yi dariya aka yi barkwanci kamar yadda mustapha na bariska ya saba Masu kallon mu me ra'ayinku dangane da wannan hoton? Jarumi Nuwa Abdullahi mun gan shi a filin Eagle Sky da ke Abuja a ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. ga ra'ayin wasu jarumai game da rantsar da shugabanni wai wai wai wai akwai kallo ranar gobe kiyama kallo mai yawa wato wanda dai allah ya sa kowa ta kanshi yake yi ranar gobe kiyama da an sha kallo a wajen shugabannin ƙasar najeriya musaɓi ƙur'ani izu sittin in rantsuwa da shi sannan in zo wasu abubuwan su jujjuya a sa babba cikin karami in bubbuni kuma da wasu abubuwan ba daidai ba to rana gobe kiran cewa Allah ne kai dan uwa da Qur'ani su to gaskiya to da dai suka danta. to Allah ya sa su gama lafiya Allah ya sa su gama lafiya Allah ya taya su roƙo ni walla babu ma abin da na tsaya ina yi matagumi ina tunani sai irin rantsuwar da shugabanni sun kai jiya da alkur'ani mai tsarki mai girma ka dai duba ka gani ko da wasa ba a hawa wasa da shi na rinci da Allah duk wanda ya wasa da alkur'ani mai girma wallahi sai ya gara wasa ga rayuwar ta ta duniya har da lahira dan girman Allah ku manyan nan da kuka zo kuka yi alkawari da wannan alkur'ani mai tsarki mai girma wallahi ku tabbatar kun cika abin ga alkawarin wallahi duk wanda bai cika alkawari ne ba na nan da Allah za a kwashi 'yan kallo fitacciyar jaruman na hannatu bashir ta maida wa tsohon shugaban kungiyar mofan mai kula da fina-finan hausa martani kan maganar da ya yi a shafin sada zumunta na instagram cewa zai yi sababbin naɗe-naɗe a masana'antar al'umma da dama sun goyi bayanta wasu kuma saɓanin haka yawa shugaban tsari kake amma a da na ci ka fito instagram yanzu kana wani bayanai cewa za ka yi naɗi gobe za ka raba mukamai da waɗanda suke son ku da waɗanda ba sa son ku to kai a waha za ka naɗin mukamai kar ka manta foma ne kai ba ka da damar da za ka fito yanzu ka ce mana za ka yi mana za ka yi mana naɗi ka rarraba sai ka bari sai an sake sabon zaɓe idan Allah ya yi ka koma shi ne za ka iya fitowa ka ce gobe za ka rarraba mukamai za ka ba mutane mukamai da waɗanda suke son ku kar ka manta kar ka ji mutane suna ce maka shugaban tsari foma ne kai kawai da yake shugaban tsari ne ya dan shiga bakin su ba kuma Allah musu sabo ba an dan sabo za su fara kiran ka da shugaban tsari amma a da su yin eh, shugaban tsari da ke ana kai hakuri ba ka da damar da za ka yi magana dan shi kan shi yana muna tabbata yana goyon bayan abin da wa wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala fitacciya kuma shahararriyar jaruman nan mai masoya da magoya baya kimanin miliyan ɗaya a shafinta na instagram wato hadiza aliyu gabon tana bikin murnar zagayowar ranar haihuwarta maradi tv na taya ta murna Yaya ce ta ce Hafsa zaki shin tsohon saurayin kawata ya zo yana nema na in ba shi haɗin kai? Ai to idan har tsohon saurayin kawanki ne mai abin damuwa a ciki? Babu wani abin damuwa a ciki. ki ba shi haɗin kai idan yana son ki kina son shi kenan sai ki ga wata kila man Allah ya rubuta shi ne mijinki babu wani abu ke ba ma zan wai tsohon saurayin kawa ba ko sabon saurayin kawa ne fa a ah, ana iya auren kawaye biyu a rana ɗaya me a ciki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 Muna godiya ga mutanen da suka yi subscribe a shafinmu na Maradi TV daga kasashe daban-daban. A ci gaba da kallon Kannywood Update tare da ni Rufaida Idris Muhammad Gawuna. Sai wani lokacin. Mun gode.